Bazum Muhammad Dogo dan taskiya renan zaki wannan shine taken da ake mishi ada amma a yanzu ya sauya zuwa dogo dan taskiyar kayi mun gani mun gode <laughs> a halin yanzu labarai suna hutawa akan cewa yanzu an cire mishi rigar nan da yake da ita ta kariya wadda ba ta ba da iko a mai hukunci ba a halin yanzu an tabbatar da cewa babu wata riga da za ta iya kare shi daga hukunci da tuhuma akan duk wani badala da suka yi da dukiyar al'umma wato dukiyar mu kenan yan ƙasa a shirye ake yanzu a hukunta shi akan fatan rabon fatan da aka yi da dukiyar mu lokacin da aka yi ta raba mai da iyaye da jikoki da kannai da tattaba kunne dukiyar mu mu kuma aka bar mu da rabe-rabe da shige-shige da huce-huce mu dai fatan mu Allah ya sanya a kwankwalo mana dukiyar mu duk lungun da aka sanya ta wannan shaguma wanda suka ringa guduwa da kasashen waje da dukiyarmu a sandin yadda za a yi a kamo su a dawo mu da dukiyarmu muna jinjina sai nsp muna tare da ku wani avec bu wani bu an encore dire avec bu insha Allah Allah ya taimaka ni buri na yau so nake in ji a waye gari a ce min wannan shugaban wannan tsohon shugaban wanda yake gidan dan kandi a ce duk wata dukiyar da suka kwata an kwankwalo ta an maido ta gida da ma wadda aka yi kyauta da ita wadda aka ba turawa mulkin mallaka manyan hukan wannan suka tai da ita gida suka tai da ita kasashensu an bisa an amso mu abin mu an maido mana ita gida a yi mana ayyuka wanda suka dace da wai masu cewa wai shugaban wannan bazum wani mutumin kirki ne yanzu idan mutumin kirki ne yana matsayin shugaban kasa ya za a iya kira kasan Nigeria ya ce su datse mana wuta su kuma rufe iyaka da aka mai juyin mulki ma an tabbatar da cewa shi ya bada wannan sanarwai akan cewa a kulle mana wuta a yanke mana wuta don wani abubuwa da wata kaddarorinmu da suke kasar a yanke su wallahi masu zagi ku da zagi zagi bai kari ni ko a kai ban na jin zagin ku